ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه ومن والاه كلمة سوارم من أي مكبر كذا دوا أبي سوين اللوكتي نا وننشافي ديكي تتونا أبن ديشاف أورتيا يوكما إن شاء الله kamar da malam ya gabatar za a amsa waɗansu daga cikin tambayoyinku da izinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu malam mai tambaya na farko kai tsaye yana cewa menene hukuncin mutumin da yake ya auri mace amma a niyyarsa zuwa wani lokaci zai iya rabuwa da ita sai kawo misali iyayensa ne suke raye suka aura masa mace amma kuma da tafiya ta yi tsawo bayan rasuwarsu ne ya sake ta shin ya yi wa iyayen nasa biyayya a wancan lokacin yanzu ya saba musu ko kuma a'a bai saba musu ba raba lafiya tambayoyi ne guda biyu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man allah ta'ala cin alkur'ani ya faɗa abubuwa guda hudu da suka shafi aure wanda idan ba a gina aure a kai ba to aure ba zai yi karko ba abu na farko ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha don ku nutsu zuwa gare su ana fasa bukatan asakanun nafsi wasakanul kalbi wasakanul ruhi wasakanul ijtima'i ya zama ranka da zuciyarka da kuma nutsuwarka da kwanciyar hankalinka a kan matar da zaka aura da kuma mijin da zaki aura sannan ce waje alabai na mawaddatan wa rahmatan bayan nan sai Allah ya sanya soyayya ya sanya tausayi sannan a wata ayi sai ke cewa hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna matanku tufafi ne a gare ku kuma tufafi ne a gare su an san ɗabi'ar tufa yakan wa mutum kwalliya ya rufe mutum tsiraici kuma ya ƙara mutum mutunci ana sa tufafi ne don a yi mutunci don a yi kwalliya don a rufe tsiraici to kaga Allah ya ce matanku da mazanku duka sutura ne a gare ku haka to sannan abu na uku Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf haka fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al fi khairan kathira haka ku yi zamantakewa da su bil ma'ruf da mm. kula da shari'a mm. kula da haƙoƙinsu mm. in ma kun ki su sai sai da yawa sai ku ki abu sai Allah ya sanya alheri da yawa a cikin sa ba dole ne kullun aure sai an ta maganan so so so ba ba duk gina bane aka gina shi akan su so yana zuwa so yana tafiya so yana narkewa so yana gushewa so yana karewa kamar bishiya ce in an shuka ta ba a yi mata ba a kula da ita wajen nome ciyawar da ke fitowa a kusa da ita ba ba a sa mata taki ba ba a yi mata ban ruwa ba ba ta samu iska da hasken rana da ventilation ba to do zaga tana yankwanewa ta kai ga mutuwa to shi ma so wani taron za a yi auren da so hmm. mafi yawa auren da ake na zamanin nan mafi yawa so ne zalla hmm. amma a cikinsa za ga an samu rigima ta kai ga kisa ta kai ga ko kuma auren baya lastin baya quality saboda ba albarka iya yawwa yawwa sai kaga duk da san amma sai kaga abin bai ta so ba so kadai ne bane akwai so tushe ne akwai fahimtar juna akwai ladabi akwai tarbiyya akwai halaye masu kyau mutumin har da wa iyayensa biyayya mm. akan ya auri mace mm. iyayensa suka ji daɗi suka sa masa albarka mm. bai kamata ko bayan rasuwarsu ya saki wannan matan ba ko da baya son ta sai ya haƙuri kamar mm. yadda wannan yarinya da ta kawo ƙarar mahaifinta mm. wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya aura mata wanda ba ta so annabi alaihi salatu wasallam ya ce to a rabu ta ce a ya rasulullah ban kawo nan dan arabu ba na kawo ne don na san haƙƙina tunda har na da haƙƙin da za a iya raba auren nan to ni kuma na yarda da auren don in mutunta kare mutuncin babana ya kamata a ce babana ya tsaya mm. wanda ta san cikin masoyanta na ƙarshe akwai mahaifi ba san rai mahaifin ya ba mutumin kirki ya ɗauko amma ita ba ta san sa annabi alayhi salatu ce tunda ba so za a iya rabawa mm. ta ce to tunda mahaifina ya yi mm. ni kuma na amince da auren don ka in tozarta mahaifina haka haka to kaga wannan yarinya ya albarka ta ba da darasi cewa idan aka yi maka aure har baka iya fitowa kaga iyanka baka so ba hmm. ka nuna kana so hmm. har aka yi auren nan hmm. suka ji daɗi suka sama albarka bai kamata ka yi musu biyayya suna da rai kuma ka saba musu bayan su rasu ba da haka wannan shi biyayya za ta dora rasu kamata yayi biyayya ta dora wani gani yake idan mahaifansa suka rasu hmm. to haƙƙin biyayya ya sauka a kansa a'a iyayenka ko sun rasu za ka yi musu abu biyar za ka yi musu sadaka jariya in kana da hali masallaci ko makaranta ko rijiya ko wani abin kirki sannan za ka dinga ci gaba da yi musu addu'a za ka biya musu basussuka sannan za ka ci gaba da mutunta abokansu da ƙawayensu kuma za ka ci gaba da mutunta danginsu da 'yan uwansu kuma ka kare musu mutuncinsu kada ka yi abin da za a dinga zagin iyayenka hmm. ana cin mutuncinsu wanda ka kayi abin da za a yi musu haka to kaga wannan ta wannan bangaren kenan hmm. ta bangaren kuma a dalaku ko hmm. kuma an nikahu bi niyyati talaq eh, yin aure a zuciyarka kana son kai saki an tambayi Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin akan wannan yace wannan aure wato yana da shakka a kansa shi aure ana yin sa ne da niyya zama dindindin dindindin ba wani magana yawa duk da baka fito ka ga wa matar ba hmm. baka gaya wa kowa ba hmm. amma a zuciyarka kai kayi ne da niyyar zuwa wata biyu zaka sake ta hmm. kaga ya zama boyayyen auren mutu'a bambancin su kai wannan da auren mutu'a shi auren mutu'a an bayyana a fili cewa auren zai mutu ko an faɗa a lokacin ɗaurin auren cewa an ɗaura wannan aure zuwa wata ɗaya ko zuwa shekara ɗaya ko zuwa ko shekara hamsin aka sa inda an samu lokaci ya zama auren da musulunci ya hana wanda da ana yin sa a farkon musulunci daga baya hana shine auren muta to kaga ashe kenan bai kamata mutum kuma sannan idan mutum yanayi ya auri mace ita ba ta san yayi niyya ya sake ta ba amma shi a ransa ya sa time din da da yayi zai sake ta kaga akwai yaudara akwai kadi'a akwai gishu da kadi'atu kuma na ce wal gishu wal khadi'atu kamar kana da aibi ne ka ɓoye shi a wajen aure ko kuma kana da kadarar da zaka siyar ka san kadarar nan tana da matsala sai kai shiru a mm. siya to shi ma kaga da ya gaya mata a fili cewa mm. zan aure ki ne in sake ki zuwa lokaci kaza wataƙila ba ta yadda ba to kaga wannan wannan akwai ha'inci akwai gishu da khadi'a mutum ya kudire a zuciyarsa cewa na aure matan nan ne ba da in zauna da ita ba hmm. zuwa lokaci kaza dama wata bukata na aure ta bukata tana biya ni kuma zan sake ta so wannan aure bai kamata a yi shi da wannan sigar ba na'am na'am na'am to ala gafata malam malam muhammad sunusu abdullahi yola adamawa state kaji amsar ka malam ya ce mun ga wani bidiyo na kilik ne kaɗan yana ɗan zazzagayawa aure zuwa wani aure na contract ta ce ba mu gane ba wai malam menene karin bayani akan wannan auren contract to shi abin da ya faru lokacin da muke karatun muwaɓa malikin hmm. ana tarihin imamu malik hmm. to sai aka kawo fatawoyin da kowace mazahaba tana da fatawa shaz abin da kira shaz shine fatawar da ta bauɗe kama a ce akuya ta fita daga garki fatawa ce duk an yi nan ita kuma sai ta bauɗe ta wani guri yawa ta zamo kenan wato ta fita daga dangi hmm. to irin wannan fato shi ake kira shas kama saniyar ware hmm. ta zama ta fita daga ka'ida to kowace mazhaba tana da irin wannan fatoyi hmm. to sai da kawo a cikin mazhabobin akwai mazhaban abdullahi dan abbas wanda shi yana yin fatawa kamar yadda zacin sa fiqh sunna yana yin fatawa akan halaccin auren muta bisa wasu sharuɗa yace to amma duk da haka fatan abdullahi bin abbas ai ta ci karo da hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallama da yace Allah ya haramta cin naman jaki hmm. da auren mutu har izuwa ranar alkiyama hmm. to kaga yanzu fatan abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ita za a dauka ko hadisin muslim wanda imamu ali ya rawaito za a hmm. dauka kaga dole hadisi ya inganta magana kowa ma ta ruguje amma da shi ma abdullahi dan abbas ne yake faɗa cewa lokacin da ake son a haramta mutu aikin haji mutu'a eh, ta aikin haji mm. dama mutu'a uku ce akwai mutu'atu dalaq mm. in ka sake mace ka bata wani abu akwai mutu'atul haji shine kai haji da umara a shekara guda kuma ka raba tsakanin su akwai kuma mutu'a na wato eh, abin da za a ba mutum na mutu'atul dalaqi mutu'atul haji mm. to shine dai sai kuma wannan mutu'a din to kaga kyautatawa ne wancan an sake mace a kyautata mata wannan kuma aure ne aka yi shi zuwa dan wani lokaci aka kiran shi auren mutu'a hmm. wancan kuma saki ne a ba mace wani abu bayan an sake ta shi ma na kiransa mutu'a kamar ti'ohunna eh. kaga ya zama uku kenan hmm. a cikin aure akwai biyu hmm. auren mutu'a shine ai aure zuwa wani lokaci zai kare wannan shine aka haramta shi zuwa ranar alkiyama akwai kuma an sake ta dan dauki wani abu a bata shi ma ana kiransa mutu'atul dalaq wancan mutu'atul nikah wannan eh. mutu'atul dalaq to akwai kuma mutu'a na aikin haji shine ka je ka fara yin umara a cikin watannin aikin haji kuma ka kwance umararka ka jira lokacin haji yayi ka kuma yi niyyar haji ka hada su to saboda haka Eh, sai wasu ka gutsire iya inda aka kawo fatan abdul amas in su kawo ragowan bayanin da na cewa bayan na hakaito dama ka'ida in za ka yi raddin magana sai ka hakaito ta gaba daya wani ya ce kaza ga hujjarsa wani ya ce kaza ga hujjarsa wani ya ce kaza ga hujjarsa mm. to conclusion a karshe eh. sai a ce to kuma hujjojin da kowa ya bayar ga magana da tafi rinjaye to saboda haka magana akan auren mutu'a <coughs> cewa musulunci bai yadda da auren mutu'a ba mm. wasu kan kawo cewa yanzu ana yin nikahul misiyar a nikahul misiyar aure ne amma shi ba wai da niyyar saki bane ba mm. saki a cikinsa inda ya bambanta da auren mutu'a mm. mace ce ta samu babban mukami ko ta yi ilimi ta yi kuɗi har kowa ke jin tsoron ya aure ta saboda kuɗinta ko saboda iliminta ko kuma saboda girmanta ko shekarunta ko 'ya'yanta ko mulkinta mm. sai ta nemi wani mutumin yake cewa zan yadda mai aure amma na sauke maka din nauyin da miji yake a kai na ciyawa da shayawa da gurin kwana kawai ni dai in zama ina da miji mm. hakkin aure kawai nake bukata to wani shi ake kira nikahul misiyar auren da aka yi amma nauyin nauyin auren yana kan matar to akwai malaman da suka halasta shi suka ce eh gaskiya wannan ya halatta tunda dama haƙƙinta ne ta sariyar wasu malaman suka ce abi halatta ba ai ba miji kenan yanzu ba shi da ba dama ya bada umarni ko ya hani tunda ba bai iya daukar nauyin gida ba bai sai ya ce mata hajiya ina zaki ko hajiya daga ina kike ba gaskiya ne za ta mutu ce akara maka Allah sai na da to Allah ya tsare hanya to shi za a dace <laughs> ai bai shafe ka sai zan da ka gani to kaga ba ba fawa aure babu umarni da hani tunda baka iya ɗaukan nauyi wasu kuma malamai suka ta tawakkufi cewa to ba za su sa shi cikin haram ba domin ya cika sharaɗin aure gaba ɗaya an ga muhallin ɗaurin aure miji da mata ga siga ga wali mm. ga sadaki ga mm. shaidu ya cika sharaɗin aure ko ba a sa lokacin mutuwa balle a ci auren mutu'ani to amma rashin nauyin da miji zai dauka mm. aka sarya masa mm. ba zai ba shi dama ya umarni ya hani mm. ya ga ana barna ya taka birki ba tunda baya iya yin komai to saboda haka wasu ka halatta wasu ka wasu suka yi tawakkufi wanda kuma shi ne da ya fi. to Allah ya samu dace a mai tambaya ta gaba yana cewa algafata malam yarinya ce muke soyayya da ita kusan shekara uku tana so na fiye da yadda nake santa amma waɗansu daga cikin yan uwana ba sa santa na yi kokarin fahimtar da su amma hakan ya ci tara saboda waɗansu halayya na 'yan gidansu ba nata ba kuma ita yarinyar tun da muka haɗu ta rabu da dukkan wani saurayinta to yanzu ana na rasa yadda zan yi wai wace malam wace irin shawara malam zai bani dangane da magance wannan matsala. shi aure dama abin da ake so a ce akalla mutum shida suna son auren to mutum shida mutum shida na'am shi wanda zai aure ta yana son ta mm. ita za aura tana son sa haka babansa yana so babanta yana so babasa tana so babata tana so idan za ka je ka yi aure danginka ba sa so hmm. kuma cikinta za ka za ka ɗauko ta ka kawo ta cikin dangin ko ba sa santa eh. to ba za ta ji daɗin auren ba shi yasa tun farko bai kamata ku fara soyayya ba ba tare da ka nemi izinin iyayenka ba zan nemi 'yar gidan suwanci hmm. in sun amince amma watakila da kaji sun dage cewa kai ma ka ɓoye mana cewa <laughs> akwai wata matsala a gidan haka wanda su kuma suna ga kai a gurin ka tunda kana son ta kace ba ta da wannan matsalar mm. su kuma suna ga in dai har akwai wannan matsalar da baka eh, faɗa ba eh. suna ga cewa ba za su haɗa dangi da masu irin wannan matsalar da baka gaya mana ba haka domin shi aure likito iyalai ne gabaki ɗaya na wannan bangaren da nan bangaren a haɗe su haɗe su duk sanda ka auri mace hmm. to ka haɗa danginka da danginta haka ka haɗa iyayenka da iyayenta ka haɗa zuriya ka haɗa jini da su haka so da in suna da wani abu da ake zargi ko ake wanda zai iya ɓata sunan hmm. dangi da yan uwa hmm. kaga zai iya zama matsala ko da bayan an yi aure so da ni shawarar da zan baka gaskiya ba ta da daɗi a gare ka ma ta tafi eh. in iyayenka ba sa so ka haƙura kenan ka ba ta haƙuri to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai allah ya kai mu shiri na gaba